matasa ma'abotan sauraron shirin mu haɗu a fada ku da warhaka barkan sa kasanta tare ku a cikin wannan shirin namu shirin da ke zo muku a na ƙarshen mako daga studio Kalangu mai gabatar muku da shirin a yau Fanta Shamsu sai Abdulkadir Chombiano akan inji ce soir dans votre émission tous à la fada installée à Agadez nous allons parler de l'abrogation de la loi relative au trafic illicite des migrants et voir comment cette nouvelle a été accueillie par les jeunes d'Agadez qui travaillent dans différents secteurs de la migration wato shirin namu zai karkata ne akan en effet, dans un communiqué du secrétariat général du gouvernement, lu à la radio et à la télévision le lundi 27 novembre dans la soirée, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, le général Abdraman Tiani, a signé une ordonnance portant abrogation de la loi numéro 2015-36 du 26 mai 2015 qui criminalisait le trafic illicite des migrants au Niger. Cette loi prévoyait des peines d'un an à 30 ans de prison et des amendes de 3 à 30 millions de francs CFA, soit 4500 euh, à 45 000 euros. Wannan dokar ta an kama mutane da dama, an amshe motocin saura a cikin halin rashin aikin yi. Ya rayuwar matasa masu aiki a fannuka daban-daban da suka shafi kai kawon bakin haure take kana a dacen kafin a kafa dokar. Bayan an kafa wannan dokar ya suka tsinci kansu, yanzu da aka rushe ta menene makoma. A takaice takaice dai ita rushewar wannan dokar ya matasan ganin agada suka ji masauraran mu domin samu amsoshin wayannan tambayoyin sai kun biyo mu a cikin wannan shirin namu na mu haɗu a fada na yau inda za mu kwashe mintuna talatin da 35 muna tattaunawa tare da manyan bakin da muka gayyato mu. masauraran mu yau a cikin fadar tam da ta da zango a nan filin sahara fm na birnin agadis muna tare da manyan baki waɗanda zan ba su dama kowane zai gabatar da kanshi zan fara da wanda yake dama ta salamu alaikum salamu wa eh, ni dai suna na sidi mamadu mamba ne na kungiya na yan horar hula fi kuma ana iya ta express ta gada mm. amma yanzu da yake aikin ya dawo ina iya kiran kaina da prestator assalamu alaikum to muna muku barka da zuwa agadis barka kai dai barka insha Allah ni suna na abba saidu eh, yanzu dai muna aikin sandika transporter voyager na nan agadis Assalamu alaikum. Alaikum salam. Da farko dai muna kai gode mu zuwa gare ku inda kuka gayyace mu muna matuka godiya. Ni sunana Mahmudu Alhat ana na da Petit Ma'aikaci ne a cikin tasha wato Sandika. Ina mataimakin Shabdilin ne a layantawa. Kuma tsawon ma'aikacin bakin aure ne. Eh, ni sunana Ahmed Kusa eh, a Jan ne na Meri. Eh, kuma a lokacin wannan luwakin ina zaman mataimakin magajin gari na Agadas. Ni sunana Mamman Ibrahim. ma'aikaci ne na bakin haure a da to yanzu kuma za mu sake koma insha Allahu. To dukan muna muku barka da zuwa a cikin fadar tamu ta yau. Zan fara da tambayata ta farko ba tare da bata lokaci ba. Quels sont les principaux secteurs d'activité liés à la migration de la région d'Agadez et comment cette loi a-t-elle influencé ces secteurs? Zan fara da Sidi da ke kusa da ni. Sidi, a da can kamin ma a kafa wannan dokar da aka rushe, wa'anne ayyuka ne ke da kwai wa'anda suka shafi bakuntar haure? Na a sanin kowa dai eh, aiki na bakin haure, kamar ana iya kwatanci da tattalin arziki ne a nan cikin garin Agaris. Don a lokacin da doka ta zo, eh, mutane ba su shirya ba kuma ba su da labari. Kawai sahiya guda mun tashi aka ce an kafa doka wadda take hana safara ta bakin haure. Kin san shi wannan aiki, tun tunda an ce tattalin arziki ne. ya kasu fanni fanni fanni fanni kala eh, akwai wanda ake ce ma coxswain, su ma wannan activity ne daban akwai wanda ake ce ma kaman eh, chef de ghetto wanda suke tara mutane kuma akwai wanda ake ce ma kaman masu kankana activity wanda suke profite da wannan migration in ka ɗauka kaman eh, masu sai da bido masu sai da rauna masu sai da linet masu sai da abinci 'yan adaidaita su ma wannan suna samun nasu kaso don yanzu da aka tsaida dole ne a sanin kowa ikonomikin zai rage puisque radda aka ce kuma za ta huta duk wannan mutanen da na zana shakan iseritur su kuma in ka ɗauka fannin mu ita meri akwai abin da yake shiga cikin keskin meri in ka ɗauka kuma sauran hukumomi polis ne eh, fannin kwaro irben da sauransu laduwan su ma suna samun nasu kaso On va aller plus en détail zan komo a wajen Abba. Na ji ya ce akwai wani aiki da ake cewa coxer. To shi mine ne ya kumsa wannan aikin? Bon, shi kin san coxer kamar mai tara mutane. Mai mota shi bai da mutane, mhm. mota gare shi. Mhm. Coxer shi kuma mutane gare shi. Shi zai tara maka in ka zo ya loda maka katai. Shi ne ma'anar coxer kin. To sai gare ka Mahmud. Mahmud kai tsohon fasuwar ne ko? Hakika ba To shi wannan aikin wani amfani ne gare shi na fasuwar a dacen makan a kafa wannan dokar. To amfani shi gaskiya wannan aiki yana da yawa ga matasa na jiha ga 'yan kasuwa ga bankokinmu ma gaba daya tunda aiki ne wanda zaka gani baki ne za su shigowa suna tafiya idan suka zo a wanda za su tarban su bakin hanya su doko su wasu mashin gare su wasu taksi gare su su kasu zuwa inda masabki ko inda wanda suke nema misali za a doko ku sai a ce wannan bakin watakila ni suna nema na ni fitibos watakila ku da kuka doko masu taksi kuna da naku goro wa'anda kuma suka rako masu aiki tare da ni suna da nasu kaso ka gani za su biya mota mai motar nan da za na ba kuɗin samu zai yi ni samu zani. hallo za su shiga kasuwa su saya wani zai zo biya da kuɗi zan sabke shi watakila a cikin kuɗina zan fitar da kuɗi na bashi ya dinga waya yana cin abinci kakin kuɗin sa ya zo kuɗin ta ina zai tuwa ta banki zai tuwa kaga amfani ne sai gare ku malam ahmed na jankin meri to a cikin duka waɗannan ayyukan da muka kawo ita meri menene amfanin da take samu dangance da kai kawon bakin hauri to a lokacin da ake wannan kai 'yan hauren mm. kun san dole ne meri ta doki matakai wanda za ta kokari ta samu duka an su takasa wanda yake legal ne na gaskiya kwa bisa kowane mutanen da ya shigo cikin gari akwai tax de, de, de baye don ka mutum ya zo ya zamana cikin gari kuma bancin zaman da zai zai sa salte da sauransu dole ne mu muna asini saman sai an ba mu milfran ne muke kama ina shi a lokacin inda ban manta ba tun daga sanan su duka suna nan don ban da shi meri ba ta da wani abin wanga da take yi me a wanga gamin da yake gwamnati ya riga ya amince kuma za mu zo wa bisa za mu ga yanzu sabbin matakan da meri za ta doka game da wannan tahiyar to sai gare ku malam mamman ibrahim mamman ku a dacen fashiyar ne yaya wannan dokar da aka kafa ta 2015 tire transiskin nan wani irin impact ne ta samu akan rayukanku da aka kafa ta can an samu wani kaso wanda ba mu san irin shi ba saboda muna zaman lahiya da mutane wanda muka saba da su da abokanmu da yan uwa da masu wahala muna taimaka ma mutane da aka wayi sahiya kawai an kawo ta luwa an sa wadda mu san kan diginta ba kuma ta tagayyar garin agadis kakakaf kowa ya ji ciwon ta wannan luwa ta ba kowa wahala mun fuskanci matsaloli masu yawa kai mhm. masu yawa ba su da iyaka iyaka ban mu iya zana su ya kamata masu sauraron mu su shigo da kaɗan ne daga cikin wayannan matsaloli wanda muka fuskanta saboda wa'ansu sun tai wa'ansu an amshe musu motocin su wa'ansu sun hurgita ma ba a san inda suke ba yanzu don ka matsaloli ne wannan masu yawa wanda aka samu ina jin bakin cd yana kaikai yana damun da yake son ya furta mana cikin ɗayan biyu eh, zan kwatanta miki da aka kafa dokan na mai hana safara sajir mutanen da suke wannan aikin yawanci ba su san wani aiki ba in ba wannan ba don da aikin na ya zaman to babu su wani surku ya zaman banza ne zasi kuma zaman banza in ana yin shi yau da gobe bai haifar da abu mai kyau na biyu ba yi sensibilizar mutane da kawai haka aka ji kwatsam an kafa doka duke mutane motoci wanda aka kama tsakanin kwamfani ta agadas da ta jirgu ba kaɗan ba ne haka aka ajiye dukiyoyin mutane ga rana duk suka lalace wa'an sun samu nasu wa'an su ba su samu ba eh, matsala ta uku in ka diba ka gani eh, akwai wanda suka ce mu ba mu ji ba mu gani ba wanga aiki dole sai mun yi shi don sai su ɗauki mutane su yi kwanturnan iko ko ko wajen gudun a kama su wa'ansu hanyoyi sabbi suka hito daban kuma hanyoyin na wanda in ka ɗauke su ba lallai ba ne sai ka kai abin a destination wasu hanyoyi na masu haɗura sosai masu haɗura sosai saura sun ɓace saura trafikan sun tare su matsaloli bilan adadu wanda ake ciki mutane sun mutu sun mutu sun mutu sosai don wannan safe fait da problem problèmes fo enumere énumérer eh, za mu ƙari bisa wanga duk abubuwan nan fisa billahi dokan nan ta kawo matsaloli da yawa kai sai ya kai masu abin da ta ta yasa suka sa dokan he ta kawo matsalolin da matsalolin da suke kaya suka sa dokan fiske mine fira mezir ya kai yanzu iko su da kansu suke bin mutane suna halbiya mutum ka ɗauko mutane da ka gamu da iko sai ka aje su cikin daji ka tayyaka saboda kai iko ya kama saboda sun kama ka ka zo kai ka yi kaso a aje motarka kenan abubuwa ne vraiment mutane wanda parfinir motocin da kwanaki aka ce an sa vanta nan sharkin nan ma duk babu motar babu komi duk an kwankwale motocin motoci sun koma zai 0.0 kamar jawo su ne aka yi lahiya lau sabon mota za a kama ka kuma a kai ka akan kwale shi furen da to kenan wa'an sun koma traffic na drug wa'an sun koma zan zan komo akan wannan insha Allah amma kafin nan zan baiwa malam Ahmed da dama shi ma to fa albarkacin bakin shi akan tambayar ta mu ko a bangaren ku na hukuma yaya ita wannan dokar lokacin da aka kafa ta ya kuka ji eh, kun san mu hukuma ne kenan mu da gwamnati ya sa doka dole mu bi ta kenan mu aikin mu sai ma a ce ma wani lokaci ma ga sunan cikin biro na suke zuwa su yi tsintsi su ce ba su yarda ba in ce musu ayo ai ba ku da abin da za ku faɗi saboda gwamnati ne ya aza doka tunda gwamnati ya riga ya aza doka mu muna representantin gwamnati dole ne dole mu bi da don wannan dokar eh, lokacin da aka aza ta abin da muka gani dai eh, matasa da rasa aiki kuma mun ga matsaloli da yawa sun shiga cikin fami-fami haka cikin fuwaye-fuwaye na wa'annan mutanen kwa bayan haka mun ga da yawa sun ɓadda arzikinsu menene arzikin su tun da ka da motar ka wadda kake transport ka da arzikin ka kuma na uku kenan rashin aiki ya yi yawa cikin gari da haka mun ɗauki wa'ansu matakai wanda za mu zo wa bisan su a lokacin da eh, luwakin nan ta wuce saboda da wa'anda muke tare da partner kin namu da muka yi aiki mun ɗauki wa'ansu matakai wa'anda suka dan taimaka mm-hmm. ba su gyara komi ba duka amma sun taimaka bisa an samu dan eh, salaha kaɗan mm-hmm. assalamu alaikum wanda ya isko yanzu a cikin fadar ta barka da zuwa barka dagade Donc euh, sunana Isa Madu president na Conseil communal de la jeunesse dagades Mm To malam Isa kun isko muna tattaunawa akan dokar nan da aka kafa ta hana safarar bakin haure muna cikin avon ke a kafa dokar ya kuka ga matasa sun tsunduma a lokacin da aka kafa ta a lokacin da aka kafa ta a nan a gadas mu mitar da Allah wadda da shi abin da ya mana ciwo kuma zaka ga mutum ya fito daga duka cikin Nijar ko ina zo an san da wanga dan bakin haure ne sai an bar shi an ci amfanin shi amma an ya zo a gadas nan ne zai zama kamar zoman ba farauta mutanen mu wanda suke nan suna kokari su ci da iyalinsu ake kama su ana rihe su kawai kwatsam ɗaya babu kuma sai ki fe mal cest le dire zaktar a lokacin da aka zo ana neman a sanya za a ciwo kan matsala ba su ake aiki da su abun nan ya mana ciwo a mu matasa me a lokacin ba mu san baya zami to yanzu a cikin me matasa suka fada da aka kafa wannan dokar matasa sun fada cikin tare-taren hanya sun fada cikin shaye-shaye e da yawa sun zama trafikan da drug wasu kuma sun kwammace mu saba ma doka abin da sa da yawa muka gani ana suna gidan kaso saboda mi wani abun nan ne ya yi shekara goma yana yin shi ya ɗanɗana daɗin bayewa farta ɗaya ka ce mu ya bari ya bari gara a mutu Avant da continuer notre émission wa matasa masu sauraron shirin namu na haɗa fada sanin kuna cikin wannan shirin muka baiwa 'yan matan studio Kalango fili inda suke kawo mana ƙarin haske akan ababe da dama musamman akan lamuran da suka shafi 'ya'ya mata. A cikin filin nan nasu kenan mai lakani da La Rubrique Rose. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Samira Wafi et aujourd'hui avec moi dans la rubrique rose de cette semaine, je vous amène dans ma cuisine et nous allons préparer deux recettes. Mais pour le moment, on va faire qu'une aujourd'hui. Tout d'abord, euh, on va faire euh, là une recette vraiment très simple. Ça c'est mon plat <laughs> préféré d'ailleurs. Ça sera la recette euh, de nouilles chinoises. Et je vais vous montrer comment moi je les prépare parce qu'il y a certaines personnes qui les aiment euh, comme on le fait d'habitude. Euh, vous avez sûrement l'habitude de voir des tutos où euh, c'est juste avec un peu d'eau bouillante et on mélange déjà les ingrédients qui sont dans le paquet des nouilles. Mais moi je vais vous montrer comment je le fais à l'africaine pour que je puisse bien manger ça. Tout d'abord on va commencer par se rincer les mains, la base dans une bonne cuisine. On va bien se laver les mains voilà, juste après. Voilà moi les ingrédients que j'ai déjà lavé et préparé. J'ai quelques oignons en lamelles, j'ai un peu de tomates fraîches, j'ai aussi euh, trois piments verts que j'ai déjà découpés en petits morceaux, j'ai une gousse d'ail que j'ai déjà écrasée, un peu de sel, un petit peu d'arôme et de l'huile. Voilà. J'ai déjà chauffé euh, de l'huile dans une petite poêle. Je vais venir verser mes oignons. Voilà. Après les oignons, je vais ajouter euh, le piment vert, ajouter euh, mes gousses d'ail déjà écrasées, c'est fait. Les tomates fraîches, je les mets juste après parce que comme la tomate fraîche a un peu de jus, pour ne pas que ça gâte un peu la cuisson de, l'oignon. Je préfère mettre ça juste après. Voilà, juste euh, deux minutes euh, sur le feu. J'ai rajouté euh, les tomates. Je vais fermer pendant 3-4 minutes pour avoir un petit jus. Voilà, nous avons notre petit jus qui est là. Voilà, dans cette partie, ça dépend de la quantité de nuit que vous allez préparer. Je vais ajouter un quart de litre d'eau parce que je vais préparer qu'un seul paquet de nuit chinoise. <laughs> Voilà, je vais laisser bouillir. Entre temps, j'ajoute un tout petit peu d'arôme. Vous voyez, dans le sachet de nouilles, euh, dans le paquet, il y a euh, un peu d'arôme et aussi un peu d'assaisonnement. Mais je n'utilise pas l'assaisonnement qu'il y a dans les sachets de nuit parce que moi, ça ne me plaît pas. Ça dépend de votre goût. Moi, je, préfère ajouter un peu euh, d'arôme et un peu de sel. Maintenant, on va ajouter le nos nouilles. Je vais fermer la marmite et laisser cuire juste pendant et 3-4 minutes parce que les nuits sont déjà préparées et je suis juste quelques minutes de cuisson. 3 minutes seulement selon mon chronomètre sur le feu et mes nuits sont déjà prêtes. On va servir pour refroidir avant de le déguster. Et vu que je suis seule dans ma cuisine, sans vous, chers auditeurs et auditrices, je vais goûter pour vous. Voilà. Mm. On va dire que c'est bon. Je crois que j'ai un j'ai un peu exagéré sur euh, le sel, mais <laughs> ça va, faites pas comme moi. Ajustez le sel à votre convenance pour ne pas rater votre petit plat de nouilles super rapide. Et comme vous le voyez, ce plat ne m'a pris en tout que 30 minutes. Et c'est parce que j'avais décidé de faire euh, un petit jus avec des oignons et tout. Mais certains préfèrent préparer les nuits chinoises juste avec de l'eau chaude et verser l'assaisonnement contenu dans le sachet des nuits Et c'est tout. En 5-10 minutes, c'est déjà prêt pour certains mais moi j'ai préféré faire comme ça. Essayez cette recette, j'espère qu'elle vous plaira. Ça fait façon ragoût de spaghetti, mais <laughs> en version nuit et qui coûte euh, déjà moins cher en cuisine et euh, ça prend aussi moins de temps. J'espère que vous avez aimé. Portez-vous bien les amis, demain dimanche vous allez retrouver Rabi avec quelques astuces de gommage fait maison. Bye bye. Hey, eh, eh, hey, ce canal. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grandes de ce lien me voient veulent engranger. ko de m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma rue si c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort, mais j'en ai rien à branler. Y'a que le JB qui peut niquer ma santé. Si c'est pour ma daronne, je peux crever le monde entier. Torchons dans la tête et ces putains vont danser. Les petits ont des Amis jeunes, c'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la fada inda yau a nan filin Sahara FM muke tattaunawa tare da manyan bakin namu akan maudu'in mu na wannan ranar Asabar wato zancen rushewar dokar da ta soke ayyukan da suka shafi kai kawon bakin hauri. La question suivante maintenant que cette loi a été abrogée comment vivez-vous cette nouvelle? Sans fara da Sidi kenan. Wannan dokar a yanzu da aka rushe ta. Yaya kuka shi? Yaya matasan da suka shi? abu ne wanda dama mun jima muna gugurmaya kan shi eh, na a karya wannan doka kwatsam tsahe ɗaya da muka tashi muka ji aka ce wannan doka an karya shi don labari ne mai daɗi sibilai basu aiki ne wanda kowa ya san eh, akwai samu sosai kuma yana raya gari don ku ma muna marhabin da wannan labarin mai abin da ya kamata yanzu eh, kan a fara shi ya kamata a sa tsari kamar ka a zo a yi shi irin na da ko ya zamanto Eh, aikin ba a san ba wane ne yake yin shi eh, ba a san ba kelson le principal actor a ce a yi shi haka eh, babu tsari don zai kawo matsala maimako ya zama muna arziki zai zama annoba don abin da muke so muna so kaman élus locaux su bamu hannu da a samu tsakanin su da a samu soit bénéfique à la population et aux prestateurs et à la commune aussi. En parlant de commune, je vais revenir vers Monsieur Ahmed. M. Ahmed, vous, comment vivez-vous la nouvelle de l'abrogation de cette loi Bon, au niveau de la commune, euh, euh, la prise de décision de l'État, nous, on la respecte. c'est une décision de l'État, il faut la respecter. Euh, la commune est en train de s'organiser. Je vous dis clairement, il y a des, taxes anciennes qu'on va reconduire et il y a aussi, le maire est en train de, consulter ses, conseillers pour voir qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place maintenant au vu de tout ce que nous connaissons par rapport à, la migration. Mhm. Donc, euh, il y a des taxes qu'il faudrait aussi voir et il y a aussi l'organisation parce qu'il vient de vous dire qu'il y avait tellement de problèmes, on ne sait pas qui fait quoi. Donc, la mairie est en train de voir comment organiser n'est-ce pas, ce secteur de, euh, de transport des migrants. Mm-hmm. L'accueil, le transport, etc., l'hébergement, tout ça là, donc les ghettos seront recensés, n'est-ce pas, les responsables qui sont aussi des responsables euh, euh, au niveau des passeurs, etc., ils seront tous recensés, ils mm-hmm. auront peut-être, le maire va réfléchir, je ne peux pas vous dire ce qu'il va décider, mm-hmm. mais ce qui est sûr, ils seront au fait connus par la commune et on doit savoir qui fait quoi. Là, ça, c'est pour la sécurité d'abord au niveau de la commune. Ça, c'est ce qui revient de droit à la commune. Donc, la commune est en train de s'organiser et de voir comment est-ce qu'au niveau des ghettos, faudrait-il prendre des taxes de salubrité. Parce que c'est des lieux insalubres et comme vous le savez, il faudrait que euh, euh, euh, la mairie y mette un peu de sien et Il y a aussi euh, euh, ce qu'il faudrait faire euh, attention avec eux, pourquoi on voudrait tout organiser. Parce que si je me rappelle bien, à Agadez, on a connu la cocaïne avec les migrants. C'est-à-dire, c'est eux les premiers qui ont amené la cocaïne au niveau de la commune urbaine d'Agadez. Et si je me, je me rappelle bien, la police peut le confirmer. Donc, dans ce sens-là, vous savez, dès que cette loi a été abrogée, le souci de la commune, c'est de voir comment est-ce qu'il faudrait organiser ce système. Donc, à ce sens, la commune doit s'imprégner beaucoup et doit s'impliquer largement pour que les gens puissent faire ce travail-là. Parce que maintenant, on ne sait même pas qui va faire quoi. Ils bah, n'ont pas assez de moyens. Maintenant, c'est ceux qui ont les moyens qui vont commencer à faire cette activité. Et quand les gens qui ont des moyens commencent à faire, et ils seront juste des célibataires, je pense. Hein. Ils n'auront pas assez de moyens, eux, et peut-être ils seront juste des coxeurs ou bien des, des, des, des simples manœuvres. Je parle des anciens parce qu'ils n'ont plus rien maintenant. Ils sont en train de se reconstituer. Donc voilà un peu comment la la commune va s'organiser pour qu'elle puisse contrôler ce trafic-là. Quand même, nous avions pu travailler avec eux pendant euh, euh, la euh, pendant la loi. Nous avions essayé avec eux et nos partenaires de trouver des petits euh, financements à tous ces passeurs-là. Donc, mais pas tous, puisqu'ils ne peuvent pas tous avoir. Ils sont au nombre de plus de, plus de 6 000. Parce que, bon, il faudrait savoir que de, autour de cette activité, il y a plusieurs personnes. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui sont autour de. On va aussi donner, la possibilité à d'autres de, parler. Le grand représentant des jeunes de la commune d'Agadeza. Voilà. En coup puisque mu a wurinmu wannan harka ta migration kamar response ce a abubuwa da yawa mm-hmm. da kuɗi ba su shigowa matasa ba su da aiki za a zamanto za mu yi ta koke-koke allah ya sa autorite duka sun gane ke wannan abun yana kawo ci gaba yana kawo ƙarin arziki a cikin ƙasa kenan mm-hmm. dama yadda aka yi shi ba a yi shi bisa ka'ida ba tunda kowa ya san da migration kakin a yi zancen inconvenient inta il faut savoir ke da Allah yi mu ma duka mu wanne fe premier gare dan nan duruwa an notar. me irin wannan abu an ya zo ka ce mutum ne baya huta ko baya shiga yadda ya kamata mm-hmm. ka nema ka kawo wani landan cikin abin da bai shahi ka ba kowa yana gani radda luwa inna a nan garin agaris aka ce an goge ta kowa yana iya referendum activities shi an kundi ba cikin tele jeunesse na agades da 'yan kabu-kabu duka wani 'yan kasuwa kowa ya fito an yi defile saboda kowa ya nuna jin daɗin shi jin daɗi na mi saboda mun san da yau wanda baya da zai dan samu wanda da ya mai da idan shiga gwamnati saboda mi sai an dan samu a bashi zai samu karshen ta bido yake sai da cikin sai da bidon nan mutane da yawa ke taimaka ma mm. kenan vraiment mu wannan luwa da aka goge ta babban alfahari ne a gare mu mun gode ma Allah mun gode ma authority da suka gane ke wannan abu ba na tsaidawa ne ba abu ne na a gyara shi sai inda zan kira notar fds kafin je ga tsarin da aka sa on fafirin pozon musical zam saurari faifan masu tahiya wanda mamman sani mati yayi c'était la pause musicale de la fada l'abrogation de la loi relative au trafic illicite des migrants et voir comment cette nouvelle a été accueillie par le jeune d'Agadez qui travaille dans différents secteurs de la migration. Une dernière question avant de céder au revoir a shirin na ranar asabar kin quels sont les avantages et les inconvénients perçus par les jeunes d'Agadez suite à l'abrogation de cette loi On donne la parole à ceux qui viennent d'arriver. Kugabatar le de Assalamu alaikum. Donc euh, Sunana sunana Abdulhakim Ousmane, euh, premier vice-président du conseil communal d'Agadez. Abdulhakim barka da zuwa cikin fadar ta Kun fara da wagga luwakin da aka rushe ta. Da yawa sun yi kuka a kanta yanzu da aka rushe ta wani amfani kuke ganin za a samu ko kuma wani cikas kuke gani eh, duk da sun fara wani bayani. Matasa za su samu aikin yi kuma eh, komin in Agadez tattalin arzikinta zai karu. Eh, kuma abin da zai ca buska yan eh, kamar in aka yi abu ba cikin tsari ba za a samu konveniya da yawa mhm. saboda za a samu eh, asarar rayuka da yawa mm. kenan abu ne wanda sai an diba an gani yadda za a sara shi da kyau yadda za a samu a ci amfanin shi mm. sosai. Salam alaikum. Wa salam. Ramtulai Salam, la deuxième vice-président du conseil communal des jeunes. Voilà. da ni ma na zo dan reta kaɗan kenan za ni ba mhm. dan tsokacin baki na kaɗan. Don saboda je suis entrepreneur kenan ina da restoran kenan vraiment na ga cikas da yawa bisa luwakin ga da aka shahe mana paske mu muna cikin mutane na farin wanda luwakin ga tattaba don saboda an sai talla vraiment muna samun kiliyan suna zuwa su ne kiliyan kinmu muna samun harkoki tare da su vraiment da aka tsaye da luwa komi harkoki ya tsaya ba mu samun marshe sai dai rafuwa wanda suke fadawa kenan ko mutanen da suke kalkashin kama wanda suke rike da iyalinsu da kai da kanka ma kenan an samu problem vraiment da yawa an samu cikas yanzu vraiment muna jin daɗi da ruwa galuwa aka ga aka shahe mhm. muna dibin harkokin agadas za su maimaicewa kamar da don saboda agadas tushen ta ma in an lissafa. migration ce take take sa agadis vraiment harkokin ta na ci gaba don saboda agadis in ba baki gaskiya gari ne sur sous le contrôle du du représentant de la mairie effectivement gaskiya agadis in ba baki in ce ba gama gari ne wanda mutuwa yake don saboda harkokin agadis vreman baki su suke kawo mana shi mhm. kenan mun ji daɗi vreman sosai da wagaluwa aka ga aka shahe ta kuma muna kira ga su magabatanmu kenan waggaluwa sect mutane na ta jin daɗi ana cewa komi zai komowa kamar da mai suma dai kamar yadda vice president ce su diba a tantance yadda harakokin za a daidaita su su je daidai su hima kamar da ba a zo ana wanga ba kuma a zo a yi sakaki abubuwa su zo su lalace kuma a zo ana da na sani bisa wanga La commune est en train d'y penser, comme nous l'a dit euh, le représentant. Une dernière intervention avant de, de, se dire au revoir. Hein. Euh, par rapport aux, aux avantages d'abord. D'abord, nous, nos avantages, c'est que déjà, nos collectivités vont avoir de l'argent. Et en même temps, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui attendent, qui ne savent pas quoi faire, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Agades, Tanadosu, Abubuwa, Wanda, c'est Agades qui gagne. Nous n'avons pas de C'est pas comme Saurangaruruwa, Enda Ananoma. Kenan Zamanto, jen an ba su wani abu full time in su duka zamne ne suke kenan inda akwai wanga abubuwa na migration matasa yau da yawa a travers da monsieur le maire ce le représentant de la mairie sun yi kawo gudunmawa sosai avec les partenaires gudunmawa cikin su amma wasu permis amma wasu dan kananan entreprise wanda za su iya dan samu su sarrafa me da yake babu wanda za shigowa zai to da yawa suna kenan wannan abubuwa za su tashi mhm. jeune da yawa da mutane da yawa za su samu an ma baka da mota za ka samu mota wani ka tuka ka kai fasaje ka dawo kenan kun gani an samu cigaba. gaba e cikin inconvenience surtout sai na kira vraiment les forces de défense et de sécurité vraiment an dai ana so wanga abu ya tai sai an kama shi wanda suke tsaron frontier din nan da les barrières vraiment il faut qu'ils s'adonnent sun ba da kansu a cikakkun 'yan ƙasa tunda mun gani da yawa wasu abubuwa lala kamar yanzu aka ɗauka drug tana shigowa akwai kirminal kirminal wanda a can ƙasashen su ma sanannu ne sai su zo nan su zamna ta wannan harkar ta migration suke shigo mana na wurin akwai ciwuka da yawa kama wani vih da da yawa wanda si a travers la migration la tunda an suka zo an akwai 'yan mata suna dan tsaya su yi kwana biyu su samu abin da za su sa cika aljihunsu kuma su wuce kenan akwai anje da yawa bisa irin wannan abubuwa je vais continuer sur ces paroles quoi bisa harkan da lalle sar buɗe nan yan muna jin daɗin shi amma gwamnati ya ɗauki mataki puisque vraiment yanda wanga yake faɗi moi j'ai vécu au barrière j'ai vu beaucoup de choses wanda vraiment il ma yana da sakaki kenan ya ɗauki mataki akan me yake shigowa agaris me yake fita agaris ya zamanto in fita ne a san waya fita in shiga ne a san waya shiga saboda in ba wanga mataki aka ɗauka ba jusqu'à présent sai mun koma gidan jiya kenan gwamnati ya ɗauki kwakwaran mataki kuma ya yi in ya kai mutanen shi barrier ko wani frontier ya yi suv mi suke yi que parfois ikon su suke uzulama mutane kenan ya diba ya tantance yanayin da mutum dan niger ka fita kana nan ka fita waje dan niger dan uwanka ya kama ka ya maka walakanci ko ya maka abin da bai kamata ba kenan gwamnati vraiment ya sa ido bisa kan matakan da za a ɗauka kuma ya sa ido kan bisa wanga mutanen shi ikon shi da ya tura ya suke mu'amala da mutane masu tahiya da dawowa salamu alaikum <laughs> donc madame euh, eh, ça représente une économie de la région d'Agadez mm. donc comment euh, il y aura moins de chômeurs quand même et puis gens qui font des activités en lien avec la migration il y a le deuxième vice président Tawadi mm. ils vont se retrouver et ça va rehausser l'économie maintenant inconvénient moi je pense que si c'est organisé c'est structuré il n'y aura pas d'inconvénient voilà merci Tonago des des avant de se dire au revoir définitivement pour aujourd'hui. Nous allons accueillir Seno 50% et sa chronique du jour. Amis jeunes de la FADA, bonsoir et bienvenue. Notre chronique d'aujourd'hui parle du braille, un système tactile et graphique qui a ouvert des portes pour les personnes aveugles et malvoyantes depuis près de deux siècles. Et comme vous le savez, chaque 4 janvier est considéré comme la journée internationale du braille. Aujourd'hui, dans cette chronique, nous découvrirons ensemble comment est né le braille et dans quel domaine est-il essentiel. Eh bien, retenons que Louis Braille, cet inventeur visionnaire du 19e siècle a créé ce système en combinant des points en relief pour représenter les lettres de l'alphabet. Aujourd'hui, cette méthode est plus qu'une simple écriture. C'est un moyen d'autonomiser les individus. Alors, la journée internationale du braille nous rappelle l'importance de l'inclusion et de l'accessibilité. Le braille transcende les frontières linguistiques offrant aux personnes non-voyantes un accès à la littérature, à l'éducation et à l'information. C'est une fenêtre ouverte sur le monde. C'est tout pour aujourd'hui, chers amis de la FADA. On se retrouve demain dimanche pour découvrir le rôle que joue le braille dans l'accessibilité à l'éducation et à l'information. Wala merci Seno haka ne wa matasa na muka kawo karshen shirin namu na mawaɗa fada na mareta wannan ranar Asabar. Aujourd'hui nous étions en compagnie des représentants du Conseil communal des jeunes, des représentants de la mairie, des OSC et des anciens prestataires na wannan maudu'in mu na kenan. Bakuntar haure da kuma rushewar dokar da ta shafi kai kawon bakin haure. Kamar yadda suka faɗa lalle sun yi maraba sosai da rushewar wannan dokar. Sannan kuma sun kawo muna ƙarin haske akan yadda aikin yake tafiya a da. Yanda zai ci gaba da kuma tunane-tunanen da mary take nan gayi akan wayansu dokoki da za kafawa a yanzu da aka rushe dokar merci a tous de la voir suivi sai kuma gobe da Allah ya kai mana rai inda za mu dawo da wannan shigon amma kafin nan ku ci gaba da kasance tare da shirye-shiryen studio talau.